Sakamakon wanda ya bayyana a yammacin jiya Asabar ya yi nuni da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrat mai kur'un wakilai 273 ya doke abokin karawarsa wato shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai kur'u 214 abinda wani ɗan rajin kare demokradiyya Abda Alhaji Idi ya ce bai zo da mamaki ba. san shi dama rishin uwa ya ka ɗaki. Shi zaben da aka ma Trump dama don rishin uwa ne aka zaɓe shi kuma da aka zaɓe shi amurkawa sun ga menene yake sun gane sun yi kuskure ne don rishin uwa ne suka zaɓe shi dama ai da alamu sun gwada eh, Joe Biden shine zai Tuni dai Donald Trump da magoya bayansa suka yi watsi da wannan sakamako saboda zargin tafka maguɗi, lamarin da ya sa suka yanke shawarar garzayawa kotu. matakin da wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum alkasim abdulrahman ya ce ya yi daidai tunda magana ce ta wakilta al'umma ka tambaya al'umma su baka goyon baya saboda ka ci gaba da aikin da ka fara yi aka zo aka samu matsaloli irin harka irin wanda ake ganin kamar an yi toge to dole ne shi ya bi kadin ƙuri'un da al'umma suka jefa mishi har ya tabbatar da cewa kai ba haka nan bane ya sha ƙasa da yake na al'umma wanda ke tare da shi su san da jagora ne kuma mutum ne wanda ya bi kadin ƙur'unsu ya tabbatar da niyyar da suka yi ta tabbata sai in Allah bai amince da haka ba. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu kamar sauran takwarorinsa na duniya ya taya Joe Biden murnar samun wannan nasara tare da fatan ɗorewar da ɗaɗɗiyar hulɗar Amurka da Nijar. To sai dai lura da kullum da ke tattare da wannan zaɓe ya sa masana ke ganin abin na buƙatar taka tsantsan. Yana ci gaba da samun gaisuwa ta wannan hagen da ya kai amma babu wani abin da ke tabbas kamar yadda wasu shugabanni kuma a kasashen duniya suka ce a'a ba za su magana a kai ba saboda akwai sarkakiya akwai wasu maganganu wanda doka ta yi magana a kansu shi yasa duk irin yadda za a yi duk walawalar da za a yi sai an je babban kotun koli supreme court ita za ta tantance ya ci zaɓe ko wa bai ci ba to a lokacin nan ne ina gudun sai an warware assalati da dama hankali ba. A ra'ayin Abda Alhaji Idi bakin alkalami ya riga ya bushe saboda haka dole Donald Trump da mutanensa su rungumi kaddara. Kotun Amurka ba kotun ƙasar Nijar ba ce ko ta koti ta kasashen Afirka. Kowa ya san aikin shi, kowa ya san abin da zai ba da za a yi koti ta bi shi a ɗauke ba da mutunci. daraja ta shugaban kasa Amurka shine shiga babatu a babatu ne abin zai sa an je ko kuma ba wani abu da za a yanzu kam hankali ya karkata wajen kasar ta Amurka domin jin yadda za ta kaya game da wannan sabuwar dambarwa mai kamanni sak da irin waɗanda aka saba gani a wasu kasashen Afirka Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar